Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI mu da haka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da ka yi maku bitar muhimman labaran da suka wakana a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A shirin namu zai fara ne da gargaɗin da ƙasar Rasha ta yi wa Amurka cewa ta kaucewa yin gaban kanta wajen kai wa ƙasar Koriya ta Arewa hari jim kaɗan bayan da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya sanar da cewa Pyongyang na dab da ƙura haƙurin gwamnatin Donald Trump bayan da ƙasar Koriya ta Arewan ta yi burus da kiraye-kirayen da ake mata ta kuma ci gaba da yin gwajin makamanta na nukiliya. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya haɗa mana wannan rahoto. mataimakin shugaban kasar na amurka mike pence ya yi wannan gargaɗi ne a taron manema labarai da ya gabatar a wannan litinin a birnin seoul inda yake ziyara daidai lokacin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin amurka da koriya ta arewa mataimakin shugaban na amurka ya sake da matsayin kasar cewa akwai yiwuwar yin amfani da kowane irin mataki akan koriya sakamakon abin da amurkan ta kira tsokana ta hanyar gwajin makamai masu linzami musamman daga lokacin da donald trump ya tsare kan karagar mulkin amurkan a cikin makonni biyu da suka gabata dai amurka ta kai hare-hare a wasu kasashe da suka hada da siriya da kuma afghanistan wata alamar da ke tabbatar da cewa ana iya ɗaukar wannan mataki akan duk wata ƙasa da ke ƙoƙarin wuce gona da iri a cewar Mike Pence. To sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce ba sa goyon bayan gwajin makamai da Koriya ta Arewa ke yi, amma ba za su amince da ɗaukar mataki irin na gaba gadi kan ƙasar ta Koriya ta Arewa ba. To madalla yanzu kuma sai a ƙasar Faransa, inda a ranar gobe Lahadi za a gudanar da zaben shugaban ƙasa tsakanin 'yan takara goma sha ɗaya. Zaben da a wannan karan ya shiga cikin tarihi ganin cewa ba a taɓa samun yakin neman zaɓe mai zafi irinsa ba wanda kuma yake tattare da dambarwa da rikice-rikicen siyasa da ma shari'a a cikinsa. To domin jin yadda wannan zaɓe ya bambanta da sauran waɗanda aka saba gani a ƙasar, na tattauna da Abba Sadiq, ɗan jarida mazauni birnin Paris ga kuma yadda firanmu ta kasance. jiya ga wannan zaɓe za a iya cewa kamar mace mai ciki ne wadda ba a san abin da za ta aihu ba. saboda a da kasan masu lissafin harakokin siyasa faransa suna cewa a da an za a yi zaɓe ana iya kwatanta wane ne yake iya ci an bai tabbatu ba ma ana iya cewa ga dokin da yake iya zuwa farko sai zaman su a bana ba a san ko wanda yake iya ci saboda mutum hudu suna riƙe da ragama kowa ana zato yana iya ci kaga aka ɗauki malama marie Le Pen tana iya ci aka nomi malam Emmanuel Macron yana iya ci aka nemi shi François Fillon yana aiki aka nemi Malam Mélenchon yana aiki to sai ya zama yanzu ba a san abin da laran ladi da mm. magariba ba zata ba da anan kasar faransa wannan irin abu ba a taɓa yin shi ba kuma na biyu abin da aka lissafa aka gani ba a taɓa yin kamfani ba da harkokin shari'a kaga in aka ɗauki cikin masu takarar nan manyan manyan biyu wanda aka zato suna iya zuwa farko su duka sun kwaskwanci shari'a malam fiyon an zarge shi da ya biya matar shi akan ba ba ta yi aiki ba malama mahir lefan an zarge ta ita ma da to kaga abun da kasan yi irin wannan harkokin siyasa ba a kasar faransa zarge-zarge dai ga sunan kala-kala to eh, wato eh, ana gab da zuwa wannan zaben akwai barazanar da take tasowa ta ayyukan ta'addanci a marsai an bankaɗo waɗanda suka yi yunkurin kai hari gashi kuma jiya an kashe ma ɗan sanda ɗaya kana ganin wannan ya zai ya shafi zaɓen. kan abin na wanda ya faru jiya ma ya kawo kai an ɗauki matakai wanda ba a taɓa ɗauka ba tun da ake zaɓa a ƙasar faransa saboda 'yan sanda ran da jandarma da 'yan sanda da soji dubu hamsin zai fito su kare wajen da za a yi zaɓe ba a taɓa yin irin wannan ba kuma sai ya zama to aka an ɗauki wannan matakan kuma abin nan na eh, jiya ya faru a nan birnin paris sai ya zama to kenan kaga mutum da yawa ana tsoron ko ya yi falgaba ya tafi wajen zaɓe kar mutane da yawa ba su to ba wannan shi ma ba a san yadda za ta bada ba kuma sai ya zama kamar kaga wannan abin da aka yi jiya nan yana iya kawo ma masu a ra'ayi kan tarban baki masu zargin addinin musulunci kamar mara malakan lalle yana wasu amfani da irin wannan abu da ya faru amma a lissahi na kamar lokaci ya gure in ba mutanen da wanda ba a san inda za su je a ba za su sake ra'ayi saboda abin da ya faru lokacin dai kamar ya gure amma ba a wannan zaben ba gashi dai eh, Melanchon ya taso shi me dalilin da yasa Melanchon ya taso sosai ne a 'yan baya-bayan nan wannan tambaya tana da ma'ana an san da yake shi Melanchon da Benoit Hamon mutanen da suka je jewa musu kuri'a tare suke sai zamanto mutane da yawa sun gudu daga wajen shi Hamon ke sun koma wajen Melanchon sai zamanto kuma kaga mutum da yawa wanda kaman suna zato mutane kamar wanda suka zo da kasashen waje suka zama kasar faransa kuma mutane da yawa wanda suke zanne a can balle wanda ake cima balle wanda ga kamar sun ga shi da ya cuce su basu da niyyar zaɓe sai ya zama to in suna shuraren Melanchon suna jin abin da yake iya gamshe su abin da yake iya sake shi Melanchon kamar kan ka ɗauki dangantaka tsakanin afirka da da faransa ya ce idan ya ci wannan manyan manyan kamfanin da suke zuwa suna ɗauko arzikin afirka suna kawo nan sai sai da su irin wannan abubuwan da irin wannan kalaman da ya yi lalle ya sa mutanen da ba su da niyyar tafiya zaɓe ma yanzu suna so su tsaye su zaɓe shi wannan ya ƙara buɗe mushi farin jini kuma da yake shi fiyon wannan harkar shari'a ta sa farin jini shi ya da bayan melanshe shi ma ya ce riban wannan ja bayan da abin da ya yi yanzu haka shi na shanki yana cikin wanda aka zato in aka buga yana wa zo tare da wanda za su tafi takara na bugu biyu tun da kamar yadda na faɗi da farko kin da Marine Le Pen da François Fillon da Emmanuel Macron tsakanin su bai yi yatsa uku ba to siyasa uku nan kuma ana zato kenan ana iya kuskure ma kenan su duka a cikin su ana ruwan aka bugu har mai nashin ma ya zo kuma ya tafi takara na biyu idan ka san ya zo takara na biyu kuma yana yi ya zama gwamna ya zama abin mamaki shida yau da wata biyu wata uku ba ya tsammani ba ma ya samu mutanen da su hannu dan ya yi takara. Abba Sadiq kenan daga birnin Paris. har yanzu dai a kan zaben muke inda bayan nasarar da ya samu a zaɓen raba gardamar da aka gudanar a ƙasar irinsa na farko a tarihi wanda ya ba shi ƙarfin iko na zartar da hukunci yadda ya dace shugaban Turkiyya recep tayyip erdogan ya gargaɗi masu zura ido na ƙasashen duniya da cewa su kaucewa wuce gona da iri bayan da suka bayyana shakku a game da sahihancin zaɓen raba gardamar da aka gudanar. Abdulrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana rahoto. A wani jawabi da ya yi wa dandazon magoya bayansa a farfajiyar fadar gwamnatinsa, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gargadi masu sanya ido daga ƙasashen duniya da su tsaya inda Allah ya ajiye su. Wannan na zuwa ne bayan wasu ƙungiyoyi na 'yan kallo masu zaman kansu da suka hada da OSCE da ODIHR da kuma PES da ke nahiyar Turai. sun fitar da rahotonsu kan zaɓen raba gaddamar da 'yan adawa suka lashe takobin ƙalubalantar sakamakonsa. A ƙoƙarin kare matakin da ya ɗauka shugaba Erdogan ya ce, turkiya ta gudanar da zaɓe na demokradiyya da babu wata ƙasa a yankin yammacin duniya da ta taɓa gudanar da irin sa shugaban ya kuma ce akwai yiwuwar ya sake shirya wani zaɓen raba gaddama kan yunkurinsu na neman kujera a ƙungiyar ƙasashen turai da kuma sake dawo da hukuncin kisa a ƙasar a yayin da wasu ƙasashen duniya ke nuna rashin gamsuwa kan sakamakon zaɓen ita kuwa saudiya da ta kasance aminiyar turkiya ta yaba da nasarar da erdogan ya samu da za ta ƙara masa ƙarfin iko akan karagar mulki To madalla daga Turkiyya kuma yanzu ƙasar Birtaniya za mu dosa inda Firaministar kasar Theresa May ta bayyana kiran zaɓen gaggawa a ranar 8 ga watan Yuni mai shirin kamawa domin tabbatar da ƙarfin iko da kuma rinjayenta bayan da ta karɓi ragamar mulkin ƙasar sakamakon zaɓen ragba gardamar da ya fitar da ƙasar daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Abdulhakim Garba Funtuwa, mai sharhi kan lamuran siyasar ƙasar ta Burtaniya daga tarayyar Najeriya, ya bayyana mana dalilan da suka sa Theresa May ta gaggauta neman al'ummar ƙasar domin gudanar da wannan zaɓe. Dalilin da ya sa ta kira wannan abin shine cewa matan nan ba ta da cikakken iko akan gwamnatin da take shugabanci me yasa ba ta da shugabanci ba ta da cikakken ah, wannan iko shine cewa ba ita ainihin aka zaɓa ba ai sauka david cameron ya yi ya ba ta wannan kujerai saboda rashin wannan cikakken ikon da ba ta da shi shi ya sa ta za ka yi wannan abu saboda me za ta kara ganin abubuwa da take yi ba ta samun goyon baya na wasu a cikin fati dinta da kuma cikin kasar ai sannan na biyu abin da ke faruwa shine cewa fati ɗinsu na conservative kansu ya riga ya rabu biyu ai wa'anda take aiki da su wanda suke kamar sakatarorinta ministocinta a namu najeriya ai in ka lura bangare biyu ne na bangaren su Boris Johnson da kuma bangaren ɗan David Cameron. Kuma ai tun farko abin da ya kawo rigimar kenan. Rigimar da ke cewa waye zai shugabanci wannan fati ɗin har ya kai su su yi zaɓe a dubu biyu da ashirin. Ai ainihin rigimar kenan tun farko wa zai canji David Cameron. To wannan rigimar yana na har yanzu shi ya ina neman ta samu cikakken iko. Wato za a iya cewa dai kamar yanzu Theresa May ta yanki takardar caca ne idan ta ci riba to ya kake ganin wannan eh, kasada da ta runguma za ta iya ta haye kuwa? Abin da ke faruwa shine cewa kamar yadda na faɗi a baya shine cewa ba ta da cikakken iko yanzu. Hmm. Saboda wa'anda suka aka zaɓe su zaɓe aka zaɓe shi kamar David Cameron da kuma sauran kabinet ɗinsu da aka zaɓe su farko ai su su aka zaɓa barko. ita kawai ta ta ci gaba da mulki ne to rashin wannan cikakken ikon akwai masu bata instruction wasu suna bata umarni ta bayan fage akwai kuma masu bata saɓanin haka so tana nan tana nan ne so rashin wannan abu amma yanzu in ta samu sa'a kan wannan zaɓen za ta iya samun cikakken iko ta iya magana da tarayyar turai abin da ma zai ƙara sa ta samu matsala shine cewa ai mun ji ta jiya tana faɗi cewa ai ba za ta iya garanti ɗin ba mutanen da 'yan ya turai da suke wurin ba a wajen miliyan miliyan uku da dubu ɗari uku za ta iya garanti zaman su ba za ta yi zaɓe kaga ta fara nuna ma daga nan ma akwai matsala su in ta ci zaɓen kamar yadda kuka faɗi a baya cewa ko zai wani tasiri rashin ko rashin tasiri wannan zaɓen da za ta yi in ba hankali ba tana iya cin zaɓe amma ba da rinjaye ba sosai. Har yanzu akwai masu fatan ganin cewa Birtaniya ta ci tuwon fashi akan waccan niyya ta fi cewa. shin wannan zaben zai iya wani tasiri idan aka wurgar da ita theresa may din a yi tunanin cewa watakila al'umma sun sake dawowa ga gaskiya eh ka san kwanakin baya an zo ana san cewa mutane ya kamata an yaudare su ne a baya kan wannan abu kuma da gaske an yaudare su din ne abin da ba shi ba an zo ana karairayi cewa gashi gashi gashi kaza kuma daga baya an zo an gane ba haka din bane amma babban matsalar shi ne cewa su in suka riga suka kafa doka dole shi za a bi amma abin da ni yake lura da shi yake dawowa tuna cewa kotun koli na kasar mata ba da umarni kwanakin baya a bayi majalisa ta yi magana kan wannan abu amma duk abin da za a yi da karshe sai ka ga cewa sun fita daga cikin wannan saboda an triggerin wata an article 50 din nan nasu sun riga sun triggerin dinta so tun da suka turga suka turgar din shi zaben nan da za a yi amfani kawai da za a yi shine cewa maimakon a fita daga ya tura gaba daya to sai a bari wasu abubuwa a yadda da su kawon shiga kasuwa mai na bai wanda za su yi eh, amfani da shi za rika suna shiga su ba wahala To Madalla, a Najeriya ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a wannan makon da ya kawo ƙarshe shi ne matakin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ɗauka na dakatar da babban sakataren gwamnatin tarayya David Babashir Lawal daga kan mukaminsa. kamar da yadda shugaban ya ɗauki irin wannan mataki a kan shugaban hukumar tara bayanan sirri ta ƙasa a yodele oke an dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar ne domin bayar da damar yin bincike don gane da zargin da ake masa na baiwa kamfanin kwangila a cikin wasu kuɗaɗen da aka ware domin sake raya yankin arewa maso gabashin tarayyar najeriya mai fama da rikicin boko haram a yayin da shi kuma daraktan hukumar tara bayanan sirri ake zarginsa da hannu wajen ɓoye biliyoyin kuɗaɗen da aka gano a wani gida a birnin lagos. Tuni dai shugaban kasar ya nada wani kwamiti karkashin jagorancin mataimakinsa Yemi Osinbajo domin yin bincike. Matakin da Alhaji Muhammadu Mustapha Mai Kanuri ke cewa ya dace. Eh gaskiya ne kwarai, kasa shi shugaban kasa mutum ne bayi magana. Amma shi yanzu magana sakatare federal gwamnati da wannan shugaban kasan. kasa kasa ai baka da right ba ka ba ba wajen da abu nan central bank ba kai matsayin ka na har shiga ba alaƙa kasa har gaba daya na kasa waje ka zo ka aje kudi gidan mutum haka tsofon gwamna a nan ba gaskiya kuma shi dama suna zarge shi akan kudi masu gudu hijira to bincike tun da sun soma bincike bincike zai nuna gaskiya kasa shi baya president mutum ne mai gaskiya ne dole ko akwai hannun su zai fita zai gaya wa shugaban kasa akwai hannun shi haka ah, gani ya yi bincike na ibrahim mago ya yi bincike ya gani ibrahim mago yana da gaskiya shi ice ya ci gaba da sa. ka an bace ibrahim mago bari mu sake komawa a majalisar an san cewa sakamakon wannan tsayawa kai da fata na sai an tabbatar da ibrahim mago din akwai dan majalisa na yankin jihar borno sanata ali indimi wanda ya rasa mukaminsa ana danganta jajircewarsa kan wannan batu da kuma shine ya sanadiyar faduwarsa daga wannan matsayi da ya kirkira da shi na shugaban masu rinjaye a majalisa ɗayan kwarai shine alindume daga goza ne ya fita saboda wannan shi ba ya nuna wai a ibrahim magu saboda shi ma mutum borno saboda ko kabilanci ko menene a'a ba haka ne ba saboda gaskiyan shi ne da ya gani ya gani takardun da ss ya rubutu tun da shi yana faɗa gaskiya akan wannan ne su yi mishi kulle-kulle sun hada kai su sun cire shi da matsayinsa na abinan senator na rinjaye kuma daga baya sun zo su yi suspension na sa wata shida su ce to amma kamar baka ganin cewa yan majalisa suna aikin su ne watakila akwai abin da suka hango cewa ba zai iya ba dole kuma a ɗauki mataki kamar yadda ka'idodin tafiyar da majalisa suka shata ki me ne majalisa tun sun waje yanzu shekara biyu me su yi ne duk abin da yana yi shugaban kasa ma ba su ne ba sun sa mutane cikin wahala yanzu shinkafa buhu daya dubu ashirin da wani abu ne duk wannan sanatoci ne su yi da suna so Najeriya ne suna so talakawa Najeriya ba saboda kai sun tafi majalisa ba ai kowa da kowa zai ji daɗi to kuma ba wajen shugaban kasa ba majalisa bai soma ake na fisa na gaskiya ba Ayabin tafiya Najeriya ba zai yi daidai ba Yanzu kuma sai maganar da ta shafi tattalin arziki, inda hukumar bayar da lamuni ta duniya IMF ta yi hasashen cewa za a samu bunƙasar tattalin arziki a ƙasashen kudu da Sahara. da kusan kashi uku a bana sakamakon farfadowar tattalin arzikin manyan kasashen yankin kamar su Najeriya, Afirka ta kudu da kuma Angola. hasashen na hukumar bayar da lamuni ta duniya imf ya bayyana cewa najeriya za ta samu haɓakar tattalin arziki da kusan kashi ɗaya a shekara ta 2017 nan da muke ciki bayan da ya taɓarɓare a shekarar da ta gabata sakamakon faɗuwar farashin ɗanyen mai da kuma matsalar tsagerun yankin Neja Delta. Awal Janyau ya tattauna da Profesa Kabiru Isa Ɗandago, kwamishinan kuɗi na jihar Kano. Eh, to ina kyoto can dai su suna tunani ne akan abubuwa guda biyu ko uku da suke faruwa a Najeriya da wanda yake ba da karfin gwiwa akan cewa za a samu bunƙasa tattalin arziki. Hmm. Na farko dai akwai ishu na maganin wannan 'yan ta'adda da ake yi sosai. 'yan ta'adda na Niger Delta koko na Boko Haram? Niger Delta, Boko Haram da shauransu masu kidnapping da masu fashi da makami eh, an yi sa'a Allah ya sa an samu gwamnati wanda take da shiri mai kyau wajen magance duk waɗannan matsaloli kuma magance sun ya sa an sami zaman lafiya wanda ake fatan ya zama mai ɗorewa. To duk wani harkar cinikayya, duk wani harkar zuba jari, duk wani harkar bunƙasa tattalin arziki yana buƙatar irin wannan zaman lafiya. Hmm. Na biyu kuma shine matsalar cin hanci da rashawa. wanda an san wato ko shi wannan ma rashin zaman lafiya cin hanci da rashin wannan shi da rura shi to ya yi kanta sosai a najeriya za an samu yi shugaba wanda ya shirya sosai akan ya tunkari wannan matsala ta cin hanci da rashawa akwai wani abu da kuke ganin profesa kamar zai iya kawo cikas ga shi hasashen na imf to eh, abin da da kawai zai iya kawo cika ne ci kamar matsalar yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne wanda yake gwamnati na yi su ma kuma waɗanda suke wannan harkar ta cin hanci da rashawa su ma suna yi kamar yaƙi ne to za a iya samun cikas idan su suka yi nasara wanda ma ba ma fata su yi nasara ko kaɗan. Yanzu kuma sai kasar Burkina Faso, inda wata kungiya mai zaman kanta da aka kira ta 'yan makaranta tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi ta ƙasar suka karrama wasu fitaccen 'yan najeriya guda biyu da suka taka rawar a zo a gani da kuma ba da tallafi wajen bunƙasa harkokin da suka jibanci adabi da ilimi a ƙasashensu da ma ƙetare waɗanda suka haɗa da dr bukar usman biyu mawallafin littafin taskar tatsuniyoyi da sauran littattafai har ilayo tsohon famunan sakatare a gwamnatin tarayyar najeriya mai lambar yabo ta girmamawar ƙasar ta najeriya sai kuma tsohon gwamnan jihar kano dr rabi'u musa kwankwaso to akan haka dr bukar usman biyu daga birnin wagadugu na ƙasar burkina faso ya muna bayanin dalilan da yasa aka karrama su a wannan kasaitaccen biki da aka hada a birnin wagadugu na san wani abin kana yi kuma ubangiji na nasa in kuma mutum ya yi abin kirki wata na a zamanin na yanzu gidan waya zai tafi da nisa duk abin da ka yi zai tafi da nisa wannan sanata kwankwaso shi ma ya zo an karrama shi eh, gwamna na na kano na da ba tsohon gwamna shi ma ya zo kaga shi kwankwaso ya gina makaranta a Nijar sun hada sun gwiwa sun an gina makaranta a Nijar naji akwai na dan mata ko mm. a ina na maza kuma a Yemen an ga kokarin da yake yi na wannan wajen karatu ba da ilimi shine suka bashi ba dole bane abin da ya yi a burkina faso amma dai wajen karfi da ya ba ilimi wajen wajen ilimi shine aka bashi karrama na wajen bangaren rubutu suka ce ni jakadan adabin hausa jakada ne na hada hade da wasu kasashen. na hada da burkina faso kenan kuma na na ba su takardu da yawa wanda na buga duka sun amfani amfani da shi da ya je Cairo kuma kasar matako ko su ma sun ga littattafan da muka buga yana muka amfani ga wanda wajen digiri na ɗaya na biyu na uku to banda wannan digiri na ɗaya na biyu na uku wayan da na ƙasar ƙasar ma wayan suke koyar da suke so su koyi Hausa sun ga littattafan da muka buga yana musu amfani a nan Burkina Faso. To madalla, jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da suka taya ni gabatar muku da shirin ni muhammad salisu hamisu ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya